الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وماسو كلم لسول علم وأن اللوكتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنجي سبحانه وتعالى يا هلتشي دان أدم a wannan rayuwa domin ya jarrabe shi ya yi masa jarraba ta abubuwa masu dadi da kuma jarraba ta abubuwan da ba su da dadi rayuwar gaba daya ta zama wani mazubi ne na irin waɗannan jarrabobi iri-iri da suke kewaye da dan adam suke samun dan adam a kowane lokaci allah subhanahu wata'ala yana cewa tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ubangiji yake cewa wanda mulki yake hannunsa shine allah albarkatunsa sun yawaita shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe ku wane ne zai fi kyautata wane ne ya fi kyautata aikinsa allah mai gafara ne kuma al'azizul ghafur mabuwayi ne mai yawan gafara wani aya tana karantar da mu cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ke da mulkin komai komai da ka sani komai da kake gani da wanda baka gani duk yana ƙarƙashin mulkin allah subhanahu wata'ala shi ne wanda yake gudanar da shi shi yake jujjuya dare da rana yuqallibul laila wan nahar Allah ce yana jujjuya dare da rana inna fi zalika la'ibratan li ulil absar akwai abin izina a cikin wannan ga masu hankali ubangiji subhanahu wata'ala shine al'amura duka suke hannunsa masu daɗi da marasa daɗi duk suna a hannunsa wanda wannan yana daga cikin rukunnan imani da bawa zai yi na cewa zai yi imani bil qadari khairihi wa sharrihi zai imani da addara mai daɗi da mara daɗi mai kyau da mara kyau ubangiji subhanahu wata'ala dukkan al'amarinsa alkhairi ne babu wani abu da allah subhanahu wata'ala yake yi a cikin halittarsa wanda ba alkhairi ba yakan iya zama a wajen shi wanda abin ya faru gare shi alkhairi ko ya zama ba alkhairi ba yana iya zama sharri ga shi wanda ya faru gare shi amma a gurin allah alkhairi ne allah yana cewa ya duka alkhair innaka ala kulli shay'in qadir alkhairi duka yana hannunka kuma kai mai iko ne akan komai a haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yadikal khair wa sharu laysa ilaik alheri na naka ne amma kuma sharri ba a jingina shi zuwa gare ka haka a cikin aikin Allah subhanahu wata'ala wato ayyukan Allah subhanahu wata'ala babu sharri a ciki zai iya zama sharri ne ga shi wanda abin ya faru gare shi amma a gurin Allah alkhairi ne shi ya san me yasa yayi haka kuma ya san hikimar da ta sa yayi haka bawa abin da ake bukata a wajensa shine ibani da irin wannan kaddara gaba ɗayanta eh, da komai bukaddari ne daga Allah subhanahu wataala Allah ya cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kowane al'amari kowane abu mun halicce shi da kaddara haka ubangiji subhanahu wataala shine mai kaddarawa mai kaddarawa ya zanto Allah ne to ma dalla da shi kamar ce fa ni'mal qadirun madalla da masu kaddarawa wato Allah Ubangiji subhanahu wataala sauraka rayuwa duk abin da ya samu mutum ya yi kokari ya cinye wannan jarabawar ya yi kokari ya zanto ya kyautata ayyukansa a cikin waɗannan al'amura kada wannan jarabawa ta sa shi ya kauce wa hanyar Allah subhanahu wataala kada wannan jarabawar da ya samu kansa a ciki ta sa shi ya tsokano fushin Allah subhanahu wataala kada jarabawar da Allah subhanahu ta'ala ya sa shi a ciki ya sanya shi ya saba wa umarnin Allah ko ta sanya shi ya bi umarnin shi din ya yi kokari ya ga cewa ya tsallake wannan jarabawar babu shakka kaɗan ne daga cikin bayi suke tsallake jarabawa da Allah yake wa bawansa kaɗan ne Allah subhanahu wata'ala a ƙisar talut yayin da ya jagoranci mutanensa domin yaƙi da jalut da jama'arsa allah subhanahu wa ta'ala ya jefa mutanen talut cikin irin wannan jarrabawa don a tace a tantance waɗanda suka cancanci su yi wannan tafiya tare da wannan bawan allah ce inna allaha mubtalikum bi nahar faman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi fa sharibu minhu illa qalilan minhu talut ya gaya masu cewa allah zai jarrabe su da wata ƙorama wanda duk bai sha daga wannan ƙoraman ba to shi yana tare da ni sai dai wanda zai yi kamfata ɗaya domin kashe kishi ko jika makoshi wannan ba zai cutar da shi ba allah ce sharibo minhu illa qalilan minhu amma sai suka sha daga wannan ƙorama sai 'yan kaɗan daga cikinsu su ne ba su sha ba wani yana nuna sunnar ubangiji subhanahu wata'ala cikin halittarsa cewa da dama mutane sukan faɗi yayin da Allah subhanahu wata'ala ya musu jarabawa kaɗan ne suke iya cinye wannan jarabawar su ne kuma waɗanda suke kyautata ayyukansu a cikin yanayin jarrabawar da suke ciki jarabawar da suke ciki ba za ta sa su su lalata aikinsu ba ba za ta sa su su wasu hanyoyi na shaidan ba ba za ta sa su su bar umarnin Allah ko su bar haninsa ba sukan kasance a tsaye kyam a kan hanyar allah subhanahu wata'ala komai wuya komai tsanani ba sa canzawa to waɗannan su ne allah subhanahu wata'ala ya ce ayyukum ahsanu amala su ne masu kyautata aiki ubangiji yana cewa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwakum linabluwakum ayyukum ahsanu amala ko ahsanu amala Allah yake cewa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha mun sanya duk abin da yake bayan ƙasa ya zanto ado ga ita wannan ƙasa don Allah ya jarrabe mutane wane ne ya fi kyautata aikinsa Allah na cewa na bulukun bil khair bil sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un kuma za mu jarrabe ku da alkhairi za mu jarrabe ku da alkhairi da sharri kuma wannan fitina ce wato jarraba ce kuma zuwa gare mu za a bayar da ku don haka ubangiji subhanahu wata'ala yakan jarabu bayansa da ni'ima ya ba su abin da ransu yake so ya hore musu rayuwa mai daɗi don ya jarraba su ya ga cewa wane ne zai yi wa Allah godiya ya tsaya akan hanyar Allah wanda ni'ima ba za ta sa shi girman kai ba ba za ta sa shi ɗagawa ba ba za ta sa shi keta wato dokokin Allah ba hakanan zai iya jarrabar bayansa da kunci da tsanani domin ya gane cikin su wane ne zai ci gaba da riƙe dokar Allah tsanani da wahala ba zai sa shi ya kauce wa hanyar Allah ba a yau ɗan adam a duniya duka da kuma ƙasashenmu masu tasowa ana cikin wahalhalu ana cikin matsatsi ana cikin takuruwa ana cikin yanayi na rashi na babu al'amura suna ta kubucewa daga hannaye al'amura suna ta ƙara tsauri abinda mutum zai kai cikinsa yana masa wahala kasuwancinsa yana ta taɓarɓarewa na ja da baya rashin tsaro da rashin zaman lafiya yana ta ƙara ƙaruwa wannan duka cikin jarrabar ubangiji ce baya wa dole na farko ya da cewa allah subhanahu ta'ala ne ya hukunta haka tun farko sannan abu na biyu dan adam ya fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana yin abubuwansa da hikima baya yin abubuwansa dan zalunci ko cutarwa cewa ma rabbuka bi dhallabin lil abid Allah baya zalintar bayansa inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane da komai sai dai mutane su sun kasance suna zaluntar kawunansu to wannan dole bawa ya kudurce wannan sannan abu na uku bawa ya fahimci cewa wani abu da zai same shi mara kyau ko mara daɗi to akwai sanadiyar shi karan kansa yana da wata rawa da ya taka wajen abin ya faru haka kawai allah subhanahu wata ba zai canza wa mutane ni'imar da suke ciki ba ya kawo musu damuwa da tsauri haka kawai ba tare da dalili ba ruwa baya tsami banza allah yana cewa inna allaha lam yakum ghayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ni'imar da mutane suke da yayi wa mutane har sai sun canza abin da ke tare da su haka idan mutane suna cikin wata ni'ima suka ga wannan ni'imar ta gushe ko tana gushewa ko ta yi karanci suka ga wasu abubuwa na damuwa na takuruwa suna ta ƙara shigo musu ya kamata su binciki kansu su san cewa wannan abin haka kawai ba zai faru ba sai da wani dalili wanda ubangiji wata ala yake musu horo akan wannan dalili Allah yana gaya wa sahabbai lokacin da suka samu koma baya a cikin yakin uhudu bayan Allah ya nuna musu nasara daga baya kuma nasarar ta juye reshe juye da wujiya suna ta sabai suka jin ta ina haka abin ya faru Allah ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna haza kul huwa min inda anfusikum ce za a she yayin da wata musiba ta same ku bayan da kun samu ganima riɓi biyu wato kun samu ganima riɓi biyu sai kuma abu ya juye kuka rika cewa anna haza daga ina wannan abu yake faruwa Allah ce kul ka gaya musu ya rasulallah huwa min indi anfusikum wannan daga karan kanku ne wato kuka jawa kanku allah subhanahu wata'ala ba zai canza wa mutane ba sai su sun canza wa kansu sannan mutane su sani cewa sunar allah ta riga ta gudana cewa in suna son kuma su ga sun dawo cikin yanayinsu na farko na daɗi na jin wato zaman lafiya na abin nan to su dawo kan hanyar farko ɗin da suke kai mai kyau su canza su gyara tsakankaninsu da allah su gyara tsakankaninsu da junansu to sai su ga kuma canji na gaggawa ya same su Allah yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane sai sun canza abin da ke tare da su don haka kada mutane su zaci cewa za su ci gaba da rayuwa irin yadda suke yi rayuwa mara alƙibla rayuwa da take cike da saɓon Allah rayuwa da take cike da kaucewa hanyar Allah rayuwar da take cike da zalunci kuma su ga canji ya same su ba za su ga kyakkyawan canji ba a wannan sunna ce ta ubangiji sunna ce kauniya da ba ta canzawa allah ya riga ya tabbatar da wannan da maganarsa ta fil azal maganarsa ta har abada da ba za ta canza ba babu kuma wanda ya canza ta wala mu mubaddila li kalimatillah ko wala mubaddala li kalimatihi babu mai wanda ya isa canza kalmar Allah saboda haka ba za su ga canji ba sai sun canza rayuwar da suke ciki a yau mutane bayan an shiga wani hali na takuruwa na matsuwa na rashi sai kuma wasu suka ƙara fito da hanyoyin sabon Allah maimakon a riƙe gaskiya a tsaya a kanta a cije a dage a kan ita wannan gaskiya zaman akwai adalci da ba wa kowa haƙƙinsa sai ya zanto mutane kuma ido ya rufe ta yaya kuma mutum zai amfani da wahalar wasu da matsatsun wasu da takurwar wasu shi kuma ya azurta kansa abu shakka wannan duk yana daga cikin abin da ya sa a baya can allah ya kama mu da abin da muke ciki to kaga a nan ba neman mafita muke yi ba muna ƙara dulmiya kanmu ne a cikin wahala dole ne mu koma ga Allah subhanahu wata'ala dole ne mu koma kan gaskiya mu tsaya akan hanyar Allah subhanahu wata'ala mu bi umarninsa mu guje wa hannunsa a nan ne Allah subhanahu wata'ala zai kawo mana wani sauki da ba ma zato komai na Allah ne kuma Allah mai iko ne akan komai babu wani abu da yake gagarar ubangiji subhanahu wata'ala amma kada Allahu li yujzahu shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake gagarar Allah a sama ko a ƙasa don haka in har bayi suka riƙe allah subhanahu wata'ala suka mai da hankali wajen neman yardarsa to abu shakka duk wani tsanani yana da sauki inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra duk wani tsanani yana tare da sauki hakanan duk wani tsanani yana tare da wani saukin kuma babu ta da za a yi tsanani guda ya rinjaye sauki guda biyu allah subhanahu ala ya kama mana tanyi ya kama mana agaji ubangiji ya yi mana abubuwan da suke damun mu ubangiji ya iya mana lokacin da muka kasa